Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a VOA Africa mita 200.5 zangon FM ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau muna kuma yi wa al'ummar musulmi barka da shan ruwa Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara daga nan birnin Washington DC muka sake shigowa a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya za ku ji wata sabuwa da ta kunno kai a jihar Abia inda aka soke zaben gwamna. Muna kuma da tsarabar watan Ramalana kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin a wannan shirin Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Tare da sallama ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya tana ta kokarin samun tattaunawa da 'yan tsageren Avengers na yankin Neja Delta game da rikicin da ya ci ya cinyewa na maganar yankin mai arzikin man fetur din da Najeriya ta dogara da shi. Sai dai masu fafutuka da kuma shugabannin gargajiya sun sami rabuwar kawuna game da tantance ko zaman teburin sulhuntawar ne mafita ko kuma rashin sa. Karamin ministan man fetur na ƙasa Emmanuel Ibe kachuku ya ce gwamnati na son tattaunawa da tsagirin wanda ayyukansu na ta da kayar baya da kai hare-hare kan masana'antun man ƙasar ya kassara haƙowa da kuma samar da man fetur ɗin da aka saba samu da ƙasa da kaso hamsin. har yanzu dai ba wani tabbacin ko zaman tattaunawar zai yiwu ko ba zai yiwu ba wani jami'i a ma'aikatan man fetur ɗin gwamnati ya faɗa murya amurka a makon da ya gabata cewa gwamnati da tsagiran avengers sun yarda da zaman tattaunawar abinda su 'yan avengers ɗin suka karyata a shafinsu na intanet na twitter Ɗaruruwan ɗaliban makarantar sakandare ne suka fito zanga-zanga a birnin Alkahira ta ƙasar Masar inda suka yi kira ga ministan ilimin ƙasar da ya ajiye mukamin biyo bayan kama jami'an da aka yi da ba da satar amsar jarrabawa a shafin Facebook. Mafi yawancin zanga-zangar da ta gudana cikin lumana in ka ɗebe wasu tsirarin ɗalibai da aka kama da yammaci bisa zarginsu da jifan 'yan sanda da duwatsu bayan 'yan sanda sun tare hanya da motoci sannan sun harba har hasashen roba a sararin samaniya kamar yadda masu sa ido suka bayyana lamarin da suka shaida a lokacin artabun 'yan sandan dai sun kange masu zanga-zangar ne daga samun shiga dandalin taharir square wanda nan ne ya zama dandalin da aka yi boran shekarar 2011 da kuma shekarar 2013 a masar a farkon watan nan ne aka damƙe wasu jami'an hukumar ilimin ƙasar game da abin da suke da nasaba da satar amsar da aka saki a shafin facebook ta intanet inda wasu ɗalibai suka dinga kwasar amsa suna juyewa akan takardunsu na amsa jarrabawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Kasashen Isra'ila da Turkiyya sun cimma wata yarjejeniyar daidaita alaka da ke tsakanin kasashen biyu. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ne ya bayyana haka a jiya Lahadi bayan wata ganawar da suka yi a birnin Rome tare da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry inda Netanyahu ya ce yana ganin wannan wani muhimmin mataki ne don inganta alakar da ke tsakaninsu. An dai sami baraka a abotar kasashen biyu ne a shekarar 2010 sakamakon ruwan wuta da aka yi na kwace wani wani jirgin ruwa na mai dauke da kayan agaji na turkiya a lokacin da gaza ta shiga ta zama ba shiga ba fita sakamakon su na mazaunin shugabancin kungiyar hamas masu tada kayar baya wani babban jami'in isra'ila ya ce kafin cimma wannan daidaiton alakar sai da isra'ila ta nemi afuwar mamayar da ta yi wa jirgin na turkiya sannan suka yarda za su biya turkiya diyar dala amurka miliyan 20 ga iyalan mamata da kuma waɗanda suka samu rauni sakamakon harin da aka kai akan jirgin ruwan daga ƙarshe ƙasar chile ta lashe kofin gasar copa america wanda ya zama a karo na biyu a jere bayan da ɗan wasanta francisco silva ya narka kwallo a ɓangaren hannun hagu inda shi kuma golan argentina sajiyo ya yi hannun dama da nufin kama kwallo Usman Kabara ya karanto muku labaran duniya. To da bari mu faro takon daga jihar Abiyan, Najeriya inda a to wata kotu ta soke zaben gwamnan jihar Okezi Ihikezu bisa laifin rashin gaskiya kan batun biyan haraji. Wakilin mulamidu Abubakar na da ci gaban rahoton. kotun dai ta yi zamanta ne a yau litinin kuma ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar wato inec da ta gaugauta mika takardun lashe zaɓen na kujerar gwamna ga mr sonson oga wanda ya kara da mr ikeze Mbazu domin samun tikitin tsayawa takara a zaɓen shekara ta 2015 da ya gabata a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp kotun dai ta ce gwamna Mbazu ya aikata laifin kaucewa rashin biyan kudaden haraji kotun dai ta ce lalle bai kamata ya yi takarar gwamna ba daga bisani dai kotun ta bukaci gwamnan na jihar abia da ya sauka daga mukaminsa na kujerar gwamna cikin gaugawa kana kuma ya miƙa ragamar mulkin jihar a hannun musta samson oga wanda shine ya zo na biyu a zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp a zaben shekara ta 2015 da ya gabata duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin bakin bangarorin biyu lamarin ya citura amma dai na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa barista babakura bahaba domin jin ko meye dokar ƙasa ta ce akan wannan hukunci ga tsokacin da ya yi kamar haka wato wannan abin da ya faru shi gamna da aka cire ya yi abubuwa kurakure da yawa a lokacin da ake takarar firamare na fidda bane saboda haka a cikin wannan a ya samu ya fito to kuma an je kotu an tar irin abubuwan da yi bai cancanta ya tsaya gamna ba kaga tun daga foundation zaman sa gamna ya gurɓace to tun da kira man jam'iyyar da ta ci jam'iyyar PDP ce kuma shi ya takara da wasu mutane to dama yadda ake abin sai a ɗauko na biyu sai a bashi wannan takarar ko kujerar wato abin da dokar tsarin mulkin Najeriya ta ce kenan ko haka yake eh doka ta fara aiki bayan dai wannan hukuncin da kotu ta yi na cire gwamnan jihar Abia al'amura na gudana kamar yadda aka saba a babban birnin jihar wato umma ahiya kamar yadda waɗannan ganau ke faɗi wani ɗan jihar ya ce eh, eh, eh, yana cewa ne a gaskiya a ra'ayina ba ma bukatar irin wannan hukunci domin mai da hannun agogo baya ne ga demokuraɗiyyar najeriya idan ka kula ko a baya an samu irin wannan matsalar a jihar mu ta abia mu dai abinda muke so ci gaba da samar da ayyukan raya ƙasa a jihar. Idris sunana. A nan garin Umma Ahiya dai ba abin da ya canza. Mutane na harkokin su kamar yadda suka saba. Sai kawai yan kaɗan jiya a gefe ana ɗan labari ya eh, yi an soke zaɓe. A harkokin jama'a dai na nan na tafiya ba abin da ya canza. Sunana Idris Bashir. Eh to gaskiya da yake ba cikin Umma Ahiya nake ba a nan abba nake. Abban kuma gaskiya shiru dai ba wani alamar an yi ma wani abu. Kowa na gudanar da harkansa kamar yadda ya saba. Sai dai dan abin da ba a rasa ba can mutum biyu mutum uku ga gana dan gulmace gulmace haka. idan irin wannan abun ya faru akan jirki jami'an tsaro domin kaucewa abin da ka iya biyowa baya ni ka ganin ma idon ka. To a gaskiya abin da na fahimta shine shi kwamishina ya sa jami'an sa kowane lungu da sako don sa ido kan koda wani abu zai dai tashi a nan abadin. Yanzu dai kallo ya koma sama Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Mulki sai wanda rabba na yayi To bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun 'yan gudun hijira a Najeriya inda kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka bankaɗo ci da gumin talakawa da ake yi a jihar Borno. Ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya haɗa mana. wannan damuwar dai tana zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suka bayyana cewa kungiyoyi na ƙasa da ƙasa sun bankaɗo irin maƙarƙashiya da ci da gumi da ake yi da dukiyar al'ummar wa'annan mutanen wa'anda ke sansanoni daban-daban na 'yan gudun hijira daga jami'ai na tsaro da kuma wa'anda aka baiwa alhakin kula da wannan sansanin domin tabbatar da an kawo ci gaba na rayuwa al'umma amma maimakon haka sai yunwa da kunci yara ƙanana da manya ke fuskanta a wannan sassan ɗaya daga cikin cikin shugabannin ƙungiyar al'ummar arewa maso gabacin najeriya alhaji abba kaka da nake tattauna da shi a abuja ya ce lallai akwai bukatar a gudanar da cikakken bincike domin a hukuntar da duk waɗanda ke da hannu a wannan almundahana domin 'yan baya su yi koyi a bar mutanen wannan yanki su yi walwala su kuma samu sauƙi bisa ga irin wahalolin da yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram ya haddasa musu a rayuwarsu ta yau da kullum. Gaskiya magana abubuwan da ke faruwa da yake tafiya wato abun mamaki ne don haka kaya ma da aka kai abinci ba ma amma ya kai shi gwamnan sai da ya ɗaga Kur'ani a gaban jama'a don rashin gaskiyan ya kai inda ya kai don shi da kansa ya ta duk wanda dai wannan abun jama'a dinnan da aka sa su in suka tafka suka yi amfani da shi to wallahi ya sa na ya shi Don haka kowane irin gaskiya ya kamata za a yi gaskiya ya kamata a yi kana ganin wannan bincike da ladabtarwa watakila zai iya kawo ƙarshen ƙorafi da halin kuncin da mazauna wannan sansanin suke hama da shi musamman maganar yunwa da rashin ingantaccen abinci ko rayuwa mai kyau a wannan bangaren. Ya kamata an aka yi binciken nan a kowa zai san waye ne yake ne da sauransu da irin sace-sace aiki da sauransu amma gaskiyar magana da sojoji da polis da 'yan nema da 'yan sema duk suna cikin wannan abu. wasu ba ta gari a cikin su sun zo sun bata al'amarin in ka je sanin nan za ka yi mamakin abubuwan da ke faruwa mutane suna kawo abinci suna kawo tallafi ta ko'ina amma sun ka a ce wai wannan sansanin sansanin nan babu abinci ba su da abin da za su sha da sauransu wannan abin kunya kaga bai kamata a ce mutane an ba su amana irin wannan amana mutane an kashe iyayensu an kashe matansu da sauransu raguwan da suke cikin wannan sansanonin nan a ce wai har yanzu ma abincin nasu ba wasu suna sacewa ai wannan matikan sai dai mu koma ga Allah to yanzu ganin cewa yan kungiyoyi na kasa da kasa sun shigo cikin wannan al'amarin sun fara fallasa barnar da suka gani a zahiri ana yi yi a wannan sansanin na 'yan gudun hijira da ke yankunan arewa maso gabacin Najeriya kama Medicine San Francois dinnan. Kana ganin wannan zai takura zai matsa namba akan mahukuntan Najeriya su yi abin da ke daidai kuma su magance wannan lalurar? na kwarai da gaske wato abin takaici din shine malam Umar ba satin da ya wuce da na tafi Maiduguri da muka zo airport akwai wata da ta zo daga Ministry of Health tana ba mu labarin abin da yake faruwa abin da take cewa irin kayan da ake raba musu kamar gidan sauro da take ba da labari wai mutanen sai su ɗau gidan sauron nan su kai kasuwa suna sayarwa abin da suke har ya kai lokacin da ma aka suna yagin ledan gidan sauron don kada su je su sayarwa a haka ɗin masu yi suna saukar da farashi suna sayarwa. Allah na riga rantse don mutum da ya ci amana ka ga amana sai ta ce. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe eh, Malam Usman karfe biyar ake magana saura minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni najeriya ta samu kanta a cikin rukunin nan da ake ciwo na mutuwa a gasar zuwa cin kofin duniya na shekarar 2018 tambaya shine ya za ta yi ta samu nasara a wannan mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya ya ce nan da makonni biyu za su fidda sabon koci shahararren tauraron kwallon kafa duniya lionel messi kuma ya ce zai ritaya daga wasa bayan dankarin dukan da kasa argentina ta sha sau biyu messi na shan kashi a wasan karshe ta gasar kofa america daga hannun chile a niger ana hidimar marhaban da wasannin Olympics. Ranar Olympics lokaci ne na faɗakar da jama'a mahimmancin wasannin motsa jiki musamman matasa su kashe na'urorinsu na kwamfuta su manta da wayar salula domin su fara motsa jiki. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. To ba a karin farko ba Najeriya ta sake samun kanta a cikin abin da ake kira rukunin mutuwa lokacin da aka zo aka fito da sunayen kasashen da za a hada su gauza da junansu a gwagwarmayar neman zuwa gasar cin kofin duniyar shekarar 2018 da za a kasar rasha a ranar alhamishin nan da ta wuce ne aka zazzaro kasashen da aka yi wannan hada-hadan a kansu a hedikwatar ita hukumar kwallon kafa ta afirka wato caf da ke birnin alkahira ta kasar misira najeriya ta samu kanta a cikin rukunin gurbi wato rukuni na biyu kenan inda aka hada ta da kasashen zambia da kamaru da kuma kasar da a duk afirka ba kasar da ta take sama can kololuwa a kwarewa kwallo yanzu a idon duniya kamar algeria to kafin a zo a fara zaro sunayen kasashen da za a hada da wannan da waccan an ce an karama marigayi tsohon kocin najeriya stephen keshi inda aka nuna wani dan gajeren faifan bidiyo kuma har aka yi shugun a tsaye na minti daya domin juya wannan rashi da aka yi nashi to ga yadda aka raba waɗannan kasashe dai a rukunan nan guda hudu wanda kowane rukuni daya yake da kasashe hudu a cikinsa a rukunin farko wato group a akwai libya da gini da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da tunisia kamar yadda muka ce a rukuni na biyu shine wanda ya haɗa zambia da kamaru da nigeria da kuma algeria rukuni na uku na group c shine wanda yake da gabon da morocco da mali da kuma cote d'ivoire yayin da rukuni na ƙarshe wato group d yake da burkina faso da afirka ta kudu da cape da kuma ƙasar senegal to me wannan yake nufi a wurin najeriya din ma'ana me ya kamata ta yi domin ta tabbatar da ta samu nasara daya daga cikin abubuwan da kowa sun cewa dole sai ta yi shine neman sabon koci wanda watakila ta kusa ta samu mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya shehu dukko ya ce nan da makonni biyu za su fidda sabon koci ya furta hakan ne a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho yadda dai muka tattauna da sauran eh, membobin cikakar kwamiti da su executive members na nff su eh, mun ba mu nan da sati biyu mu ga abin da ake ciki saboda mu tabbatar mun fara shirya qualifying world cup nan sun ka duba kaga ko su algeria kaga jiya sun sa nasu koci tunda an riga an gama su kuma sun da wa zai buga yanzu zaka sai irin kocin da zaka dauka ba ko wai muna wai muna sauri ne ba muna so mu duba ne mu ga gato in akwai wanda za mu samu wanda zai kara mana daraja abin da muke so mu yi to kuma babu to zai mu kai abin da za a yi amma dai tsammanin mu nan da sati biyu haka ya kamata a gama da abin da za a gama. Wannan kocin da za ku nemo za ku nemo a waje ne koko a cikin gida Najeriya? Duka ana duba gida da waje wanda za ka ga ya dace wanda za ka ga ya dace ya yi ya yi wannan qualifier na ai za a bashi. To kamar da mi da mi za ku yi la'akari da shi wajen zabo sabon koci a halin yanzu. Ai kaga za a duba ga za buga da Najeriya za mu buga da Kemaru za mu buga da Zambia su ne su ne za a gaba mai kaga Kemar da Kemaru da Zambia kaga yan kokarin su wannan su kusan daban-daban ne yan Kemaru mai karfi suka iya yan Zambia su kuma yan kanana ne a cikin guje-guje haka hmm. su kuma yan Najeriya ga da cewa kasan zafi zafi zafi suke yi kaga dole mu duba mu ga to wani ne zai iya gane ya san ya san sirrin su ka gane to kaga dole dole sai hada da na wajen da na gidan da na waye kowa ya ga yadda za a yi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To gaishe Malam Hassan tambuwar sun da aiki. Lionel Messi ɗaya daga cikin ƙwararrun 'yan ƙwallon duniya da baya bukatar dogo gabatarwa ya girgiza duniya ɗin bayan da ya ba da sanarwar ba zato na cewa zai yi ritaya ko kuma muraba zaga harkar ƙwallo. Jiya jiya ne Lionel Messi yake bada wannan sanarwar ba zata ɗin bayan da Argentina ta ji jiki aka fitar da ita daga kwallon cin kofin kofa amurka wanda suka yi da ƙasar chile inda kuma chile din ba a karon farko ba ta samu nasara akan ƙasa ta argentina ƙasar chile ta sami kare kambinta bayan da ta sami nasarar lashe gasar kwallon kafa ta kofa amurka ta bana bayan da ta yi galaba akan argentina a wasan karshe ta gasar har kaiwa karshen wasan da wacce ta dauki tsawon mintuna 120 ana fafatawa ba wanda ya sami zura kwallo abin da ya sa aka yi bugun penalty domin fitar da gwani inda chile din ta yi nasara da ci hudu da biyu tarihi ne dai ya maimaita kansa domin ko kasashen biyu ne suka fafata a wasan karshe ta gasar a bara inda a lokacin ma kasar ta chile ita ce ta yi galaba ita ma ta hanyar bugun penalty shahararren dan wasan argentina din lionel messi na daya daga cikin waɗanda suka kasa jefa kwallo a bugun penalty din a nan kuma ya bayyana sa ta yin murabus daga bugawa ƙasarsa wasa messi dan shekaru 29 ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon duniya har sau biyar ya kuma daga kofin la liga takwas da kofin zakarun turai hudu duk da kungiyar barcelona ta kasar spain to amma gasar kaɗai da ya taɓa nasara a kan tawa ƙasarsa ita ce ta wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na shekara ta 2008 sau biyu messi na shan kashi a wasan ƙarshe ta gasar kofa america daga hannun chile ta uku ita ce wacce brazil ta doke argentina a shekara ta 2007 yayin da kuma kasar jamus ta doke su a wasan karshe ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2014 messi dai ya buga wa kasarsa ta argentina wasa har sau 113 tun daga shekara ta 2005 a nahiyar turai kuma kasar faransa da ke karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta nahiyar turai din ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar bayan da ta yi waiwayen baya ta doke kasar jamhuriyar ireland da ci biyu da ɗaya a wasan su na matakin 'yan sha shida a jiya lahadi kasar jamus ma ta doke slovakia da ci uku da nema wadda ta ba ta damar tsallakewa zuwa kwata final din yayin da kasar belgium ta doke hungary da ci hudu da nema wales ta yi waje da kasar ireland ta arewa da ci daya da nema portugal kuma ta doke croatia da ci daya da nema yayin da wasan poland da switzerland ya karkare a kunnen doki da ci daya da ɗaya to amma bugun penalty ne ya baiwa poland nasara da ci biyar da hudu poland din za ta kara ne da portugal a wasan quarter final yayin da wales za ta fafata da belgium yanzu haka dai kasashen italy da spain suna can suna fafatawa yayin da ita ma ingila da iceland suke can suna karawa domin fitar da waɗanda za su kara da kasashen jamus da faransa a matakin na quarter final murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe kamar tula to kamar da kuka ji a cikin rahoton wannan dai ba shine karon farko ba da a chile take cin argentina a irin wannan kwallo ta cin gasar kofin kofin na amurka wannan a gashin gaskiya shine wasa na uku da argentina ba ta samu nasarar shi ba a cikin shekaru biyu da suka gabata daga shekarar 2014 zuwa yau ya ja sun ci su ci ɗaya da babu a wasan ƙarshe na cin kofin duniya da aka shekara hudu sannan kuma chile ta sake shanta a gasa irin ta jiya ɗin ta kofa america ta shekara 2015 tun a shekarar 2007 argentina ta fara shan kashi a ta na ci wannan kofi na kofa america to amma duk ba shi ba ba abin da yake wa lanar messi haushi ko kuma yake ci masa rai kamar cewa duk abin da ya kasa cewa argentina wani gagarumin kofi na duniya kuma sana abu na biyu da yake ci masa tuwo a kwarya shine cewa ya yi ya kasa ya zama wato wani sabon diego maradona ya soya abin tarihi irin wanda diego maradona tsohon tauraron kwallon duniya na kasa argentina din ya yi domin shi diego maradona din kusan shi kaɗai ne ya ciwo wa argentina kofin duniya a shekarar 1986 kuma da lato bari mu cilla birnin yamai na jamhuriyar niger inda um, wasu masu sha'awar harkokin wasannin motsa jiki suka zauna suna marhaban lale ga sake jiwa wasannin olympics na wannan shekarar da za a yi a birnin rio de janeiro na ƙasar brazil da wani jerin gwanon zaman lafiya da suka gudanar a farfajiyar filin wasannin motsa jiki da ake kira isaka dabore boxing club da ke nan yamai ne masu wasannin motsa jiki da shugabannin harkokin wasanni na dukkan fannoni suka soma bikin tunawa da ranar olympics ta duniya wacce ke matsayin ranar kara haɗa kan masu hannu a sha'anin wasannin motsa jiki shugaban kwamitin olympics reshen jamhuriyar niger alhaji ide isaka ya gabatar da wani sakon shugaban kwamitin na olympics na duniya thomas ya ce ranar olympics lokaci ne na faɗakar da jama'a mahimmancin wasannin motsa jiki ta yadda za su yi sha'awar mai da hankali ga motsa jiki musamman matasa saboda haka ya wajaba a gare mu mu bi dukkan hanyoyin da za mu yi nasarar ganar da matasa su kashe na'urorinsu na kwamfuta su manta da wayar salula domin su fara motsa jikinsu ta yadda abin zai zama masu sabo a kowace rana bikin tunawa da ranar olympics din ta bana ya ba da damar buɗe taron wani kwamitin da ma'aikatar ministan wasannin motsa jiki ta kafa da haɗin gwiwar masu hannu a sha'anin wasanni a watan maris din da ya gabata domin nazari akan hanyoyin da za su taimaka a kaddamar da aikin wannan kwamiti mai alhakin sasanta rikici da ɗinke dukkan wata baraka ministan wasannin motsa jiki salisu ada ya ce wannan kwamiti gimshiki ne ga dukkan wani shirin rigakafin barkewar rikici ko ɗaukar matakan warware takaddama abin da zai ba da damar sasantawa a tsakanin masu harkokin wasannin motsa jiki ba tare da an kai batun gaban kotu ba kasancewar bikin na bana ya zo a cikin watan azumin ramadan shugabannin kwamitin kosini rashin nijar sun shirya liyafar buɗe baki ga jama'a jamhuriyar nijar na daga cikin kasashen da suka sami tikitin shiga gasar olympics karo na 31 da za a yi a birnin rio de janeiro sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar tuma da leslie to mun gode da wannan rahoto ko muna godiya ga sauran wakilanmu wato mutala sanyina a sakwato da hassan umar tambuwal a birnin badin da su ma suka taimaka mana da rahotanni a wannan shirin na yau a madadin dukkan su ne ali mustapha sakwato a washington dc to yanzu kuma sai shirin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yau kimanin mutane miliyan 60 ne suka rasa muhallinsu wasu kuma suna gudun hijira wasu sun gudu daga gidajensu ne don gujewa tashin hankali ko tsananin yunwa ko mummunar ambaliya ko kuma wani bala'i daga Allah wannan shine babban kalubale da ke addaban bil'adama tun ƙarshen yakin duniya na biyu kuma rabin waɗanda suka rasa mahallansu ƙananan yara ne 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas da haihuwa kalubaloli da ke fidda tarin jama'a daga mahallansu ya fi yawan addaban ƙananan yara saboda yana katse musu daman samun kariya da taimako don samun yanayi da yaran za su rayu su nemi ilimi bayan hakan kasancewar ba a ba aikin taimako muhimmanci don ganin wayannan ƙananan yaran da suka rabu da mahallansu na samun daman ci gaba da karatunsu za mu ga baki ɗayan rayuwar wayannan yaran na wata rana ya faɗa cikin mawuyacin hali a yayin da wayannan ƙalubaloli ke ɗaukar lokaci wani lokaci a akalla shekaru 20 iyalai suke rabuwa da mahallansu yara suna fadawa cikin rayuwar gudun hijira ba tare da samun damar karatu ba al'umma masu tasowa ba za su samu ilimi da za su ba da gudunmuwansu ga ci gaban yankunansu da mutanensu ba kamar yadda daraktan ilimi a ƙungiyar tallafawa ƙasashe masu tasowa na amurka usaid evelyn rodriguez perez ta rubuta akan shafinta na yanar gizo A yau ƙananan yara tsakanin shekaru uku zuwa shekaru goma sha takwas a ƙasashe talatin da biyar da yawansu ya kai miliyan saba'in da biyar ne suke buƙatar taimakon ilimi na gaggawa. Dalili kenan da gwamnatin Amurka ta ƙaddamar da wani sabon shiri na taimakawa matasa a ƙasashe da ake yaƙi don su ci gaba da iliminsu. a halin yanzu ma'aikatan harkokin wajen amurka za ta yi aiki tare da wata babban ma'aikatar samar da ilimi don aiwatar da sabon shirin na shiryawa 'yan gudun hijiran kos cos ta duniyar gizo don taimaka musu su gaggauta samun ayyukan yi ta wayannan kos-kos na duniyar gizo jakadun amurka da ma'aikatansu za su yi aiki tare da kungiyoyi masu aikin sa kai don shirya wayannan kos-kosin hukumar ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta unicef ta ƙaddamar da wata gidauniyar ilimi mai suna ilimi baya jira a ranar ishirin da uku ga watan mayu don taimakawa ci gaban karatun yara a cikin yanayin gaggawa babban manufar wannan shiri ne gina makarantu na dindindin ya zama hanyar ficewa daga matsayi na gaggawa ya zama tabbataccen tsarin karatu wannan gidauniya ta kyautata zaton jawo hankalin masu taimako na ƙasa da ƙasa a shekaru masu yawa ta ɓangaren 'yan kasuwa da jama'a akwai buƙatar gaggawa na tabbatar da ganin ƙananan yara da aka tilasta cikin gudun hijira ba a hana su yin karatu wannan gidauniya ta ilimi baya jira zai bullo da hanyar samar da kayan aikin ba da karatu in ji shugaban aikin kungiyar usaid gail smith amurka ta himmatu wurin ba da kuɗin farko na dala miliyan 20 na fara gidauniyar ilimi baya jira muna kira ga abokanmu da waɗanda muke aiki tare a faɗin duniya su ƙaru da mu wurin zuba jari a cikin rayuwar waɗannan yara da suke tsananin buƙatar taimako. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Baba Yakubu makiri da fasarar sharhin jaridan Amurka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To kasar Chile ta lashe kofin gasar kofa America a karo na biyu a jere bayan da dan wasanta Francisco Silva ya narka kwallo a bangaren hagu inda shi kuma mai tsaron gida Argentina Sergio Romero ya fada hannun dama wajen kama kwallon gabanin bugun fenaritin dai kungiyar kwallon kafa ta kasashen biyu sun tashi can a jiya Lahadi inda suka taka leda a gaban yan kallo fiye da dubu tamanin da biyu a filin wasa na East Rutherford da ke New Jersey wannan gasar ta kasance mai muhimmanci muhimmanci domin ita ce jiko na ɗari a gasar a tarihin gasar ta kuma samu halartar ƙasashe goma sha shida daga arewaci da kudancin amurka wannan wasa na ƙarshe maimaicin wanda aka buga ne a bara wanda shi ma aka tashi aka kan bugun daga kai sai mai tsaron gida inda aka tashi babu ci ko ɗaya To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen sai kuma gobe da safe don Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto kafin mai salama bari ka gaisuwar ta'aziya ga iyalan alhaji tasi'u bisa rasuwar ɗansu hamisu tasi'u wanda allah ya yi wa rasuwa yau a garin jos da ke jihar plateau allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen sai kuma barka haihuwa ga najib tsafi bisa karuwar ya da ya samu da aka raɗa wa suna rahama allah ya raya ya kuma ɗaya ba yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shiri da kuma shi daniel brown da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri